‘yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba, 'yancin bai tsina na komai ba, sai an manta da su zalunci. su Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Ba mu da hanya a wannan anguwa, ba mu da asibiti, ba mu da wuta, ba mu da sauran abubuwa na more rayuwa, ba a kula da mu kwata-kwata wannan anguwa yadda ka san a wani ƙauye can take. ba abun da ake aka kawo mata wannan mu mazannan wannan yankin a gaskiya fi sabilillahi mu gwamnati kusan ta fita harkar mu ne ko ma bata san da mu ba modire anguwa ce tana neman agaji na abin da ya shafi nika da surbe ba su da shi to da muka zo sai muka samu matsala ba wuta anguwa gas yayi tsada ba abun da al'umman modire a ƙaramar hukumar yola ta kudu suke mura a wurin gwamnati wasu mazauna wani bangare na yola babban birnin jihar adamawa kenan da ke arewa maso gabacin najeriya kuma wannan shine batun da shirin zai haska fitila a kai a ce mu akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma hana su da gaggawa. Madalla. Masu yayin da ci gaba ke kaiwa matsayin kololuwa a wasu yankuna na nahiyar Turai da Asiya da ma wasu sassan kasashen Larabawa. Inda kimiyya da kere-kere suka yi nisa kuma sha'anin fasahar sadarwa ke samun tagomashi cikin sauri. har yanzu batun hasken lantarki da hanyoyin mota da kuma cibiyoyin ba da magani ga marasa lafiya na ci gaba da zama babban ƙalubale ga al'ummomi da dama mazauna ƙasashe masu tasowa da waɗanda ke fama da talauci. Duk da matsayin Najeriya na kasancewa guda cikin kasashen da ke samar da albarkatun man fetur ga kasashen duniya da kuma ɗimbin al'ummar da ke cikinta, kana da zamanta na uwa a nahiyar Afirka. Har yanzu mazauna ƙasar a birni da karkara na fama da ƙalubalen ababen more rayuwa. unguwar Mogire wani yanki ne a birnin Yola fadar gwamnatin jihar Adamawa a Najeriya. kuma yake makwabtaka da gidan gwamnatin jihar amma mazauna cikinsa na cikin rashin sukunan rayuwa saboda rashin hanyoyin mota da hasken lantarki da kuma cibiyar kiwon lafiyar jama'ar yankin kamar yadda mai unguwar yankin modiba usman ya fara bayyana wa wannan fili ba mu da hanya a wannan unguwa ba mu da asibiti ba mu da wuta ba mu da kuma sauran abubuwa na more rayuwa ba a kula da mu kwata-kwata wannan unguwa yadda ka san a wani ƙauye can take ba abun da ake aka kawo mata wannan anguwa ta mata masu aifuwa a wannan unguwa suna aifuwa a cikin kekuna wasu gwamnatocin nan ba wani gwamnan da bai zo kan wannan hanyar ta mai duba tsakiyar damana in aka yi malli ya ga yadda ake can wahala yadda ake tsallakewa in sun tafi kamar za su yi wani abu amma sai mu ji ciro kuma ita ma wutar mun yi kokari mun yi kokari mun yi kokari ba wanda ba mu je wurin shi ba Ko kan wannan wuta sama da shekara goma amma har yanzu wutar nan dai ba wani wanda ya taimaka mana ya zo wato aka yi maganar wannan wuta har ma wani kan ma sun taba zuwa da suka gamu mun matsa aka zo aka sa pol 20 a cikin anguwar aka tafi har yau ciru mu dai ba wanda muka gani sai dai a zo a ce za a yi mana za a yi mana ciru wannan pol kwaya 20 ya kai kamar wata nawa ko shekara yanzu wannan pol din tun zamanin yako aka kafa shi maganar asibiti mun zo nan a ta wannan anguwa mai albarka shi dan uwana mai anguwa uba wanda yake a modirin tayi mm. ya dauki fili daga cikin filayen su. babban fili ya bayar da shi saboda a zo a asibitin nan an zo kuma an wa da mutanen da suke wato mutanen gwamnati a tabbatar musu da wannan filin amma ci ma har yanzu dai ko motsi ba mu ji ba mata da yawa ake samun damuwa a cikin modirin abun abun kunya wata an gaya min yadda ake samun aikuwa saboda asibitocin duk sun mana nisa mm. asibitocin firabe su kuma suna da tsada ba kowa bane zai iya kai mata sauri mm. ka gani muna dai kira wannan gwamnati ta bintire ta taimaka mana ta zo ta duba mudiran da idon rahama gaskiya talaka suna cikin halin kakani ka Ga gaci muna karkashin birni Lajab Abdulrazak Muhammad Rabiu amma wanda aka fi sani da suna Koronko mu mazannan wannan yankin a gaskiya fi sabilillahi mu kusan sai mu ce gwamnati <clears throat> kusan ta fita harkanmu ne ko ma ta san da mu ba duk da dai muna iya mu na faɗakar da gwamnati irin halayya da muke ciki da wahalhalun da muke ciki a wannan yanki ɗaya ba mu da wuta kuma muna nan amma tsakiyar gari ma za mu ce maka don kana fitowa cikin modire ne in ka duba hagunka wuta ne na shagari in ka duba damanka wuta ne na il de pate kana jefa idon ka ko wani anguwa nan bayan distal lanin shine ake ce sabon fegi ga wuta bakin gadan nan namu mashigan modire din nan wuta ya zo ya tsaya dindin na biyu wahala da muke fama da shi in damuna yayi to duk wanda yake cikin wannan anguwa ya shiga halin ha'ula'i sai dai kawai a ce Allah ya gyara don ba wanda zaka samu takalmi a kafarsa da ba wanda kuma zaka kalli kafar wandonsa a warware kowa sai ya naɗe wayansu ma wallahi in damuna nan ya zo ruwa aka yi ruwa mata masu ciki da sauransu wallahi abun tausayi bawan Allah ruwa ne yake malale daga bakin kwalta har zuwa cikin anguwan ma ba zan ce ma bakin gada ba har zuwa cikin anguwan ba inda za ka samu don wani sai ya shimfiɗa katako wallahi kamin ne nan tafiya gidansa ruwa ne bancin haka aka zo batu maganan wuta muka ta kokari muka ta bibiya muka ta bibiya iya bibiya kaman gobe gobe za a zo a kama aikin nan wallahi bawan Allah abunda nake ga maka har yanzu shuru ba labari malam ya ci shuruwa ba abunda eh, al'umman modire a karamar hukumar yola ta kudu suke mura a wurin gwamnati Ni Suna na yusuf muhammad mai aikin injin surfe mm. modire mm. anguwa ce tana neman agaji na abin da ya shafi nika da surfe ba su da shi to da muka zo sai muka samu matsala ba wuta a anguwa gas ya yi tsada mm. don kuma idan ka je ka siyo gas da tsada ka zo mai niƙa ko mai surfe ka gaya mishi kuɗin sai ce mai injin nan ya tsawwala masa shi kun bai san a yanayin yadda ka je ka sayo ba ga juyan bakin mai ga aiki na makanike ga duk wannan kasan wannan dole ka biya shi ba za ba zai maka aiki a kan kyauta ba mm. wannan dalilin shine muka samu matsala na game da rashin wannan wuta da bamu samu ba a anguwan nan shine sai muka ce to tunda mun gaji da gas mutanen anguwa kuma suna ganin an tsawala saboda haka shine wallahi har muke tunanin cewa ni ina ganin ko za mu koma cikin gari ne da na'urorin mu to nan gaba kaɗan za mu ji abin da jami'an gwamnatin jihar Adamawa ke faɗi game da wannan batu a dakace mu duka da an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da ƙafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka. Masu tare Alhaji Abdullahi Adamu shine kwamishinan raya karkara da ci gaban al'umma na jihar Adamawa kuma ya yi tsokaci a dangane da wannan lamari. Al'umman Modire nan ina ga su ma rubuto zuwa ofishina akan hali da suke ciki na abin da ya shafi hanya da abin da ya shafi kuma wutar lantarki. Amma idan aka duba shekara da ta shuɗe 2021 ba mu yi wani abu da ya shafi aikin hanya ba. to amma alhamdulillah yanzu abubuwan nan an so mu farfadowa muna da ne kuma in Allah ya yarda za a dawo kamar da kuma waɗannan wurare da suka kawo mana koke-koken su nan da izinin Allah za a waiwaye su kuma in Allah ya yarda za su yi ainihin wato yi farin ciki da abun da ke kokari a kansu sun sani lokacin da suka kame ko kai koke-koke a batun wuta na tura injiyoyi na sun je sun duba an kawo mini kuma bil na wannan wuri din sannan abin da shafi hanya na ni da kwamishinan ayyuka duka mun haɗu mu duba mu gani waye za su ɗauki wannan aiki don kaga su ba za ka ce su mutanen karkara ba ne mutane ne wanda suke cikin maraya amma saboda wuri ne wanda aka fara faɗaɗa zamantakewar al'umma sai suka samu kansu a wannan wuri din to bai ɓaci ba ko da mun je mun shimfiɗa hanyar karkara a wannan wurare din da izinin Allah za mu yi yaƙurin mu ga cewa an share musu hawayensu. An zare Alhaji Abdullahi Adamu kenan kwamishinan raya karkara da ci gaban al'umma na jihar Adamawa da ke arewa maso gabacin Najeriya kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Salisu Muhammad Garba Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutananta kosassu ba abu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata a ƙasa duka kan ba tarbiyya